Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Laraba 22 ga watan Janairun shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafe da shi aisha ba mukanin labarai an soma zaman shari'ar tsige shugaban donald trump a majalisar dattijan amurka da aka tafka muhawara kan tsarin zaman shari'ar da ta kasance ta uku a tarihin amurka wasu dakarun amurka sun hana sojojin rasha da ke yunkurin isa kan wata iyaka da ke arewa maso gabashin siriya wucewa a wani yankin da ke tsakanin siriya da iran majalisar dokokin burkina faso a jiya talata ta kada kuri'a game da batun baiwa 'yan aikin sa kai a bangaren tsaro wasu makamai. kanan labaran kenan aka saurara cikin shirin za ji cewa a najeriya wata tatar baki ta barke tsakanin rundunar sojin kasar da tarayyar turai game da yaƙi da boko haram wannan tatan bakin ba wani abin mamaki ba ne su jami'an tsaron mu kullum suna gaya mana ana samun nasara ana samun nasara to amma irin waɗannan kawo hari sun kashe kaza sun kashe kaza baya nuna alaman suna samun nasara haka kuma za ku ji cewa jiya talata ne sashen hausa na muryar amurka ya gudanar da bikin cika shekaru 41 da kafuwa bukukuwa uku muke yi a yau na farko bikin cika shekara 41 sannan na biyu kuma muna bikin yadda aka farfado da sashen hausa sashen bai taba zama mai inganci kamar yadda yake a yanzu ba sai ku biyo mu cikin shirin domin jin duk waɗannan rahoton nan sannan kuma muna tafi da sabon shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne shirya kuma zai gabatar mana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Jiya talata aka fara zaman shari'ar tsige shugaba Donald Trump a Majalisar Dattijan Amurka, inda aka tafka muhawara kan tsarin zaman shari'ar da ta kasance ta uku a tarihin Amurka, inda za a duba ko ya kamata a sauke shugaban kasar daga karagar mulki saboda saba ka'idar aiki. babban lauyan da ke kare trump kuma mai ba fadar white house shawara kan harkokin shari'a pat cipollone ya bayyana tsarin shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai mitch mcconnell wato wanda ya shata a matsayin wanda ya dace wanda ya ce zai sa a wanke shugaban kasar akan batutuwa guda biyu da suka sa aka tsige shi saboda bai aikata laifin komai ba jagoran 'yan majalisar wakilai a shari'ar dan majalisa adam schiff ya soki lamirin tsarin na mitch mcconnell saboda ba zai ba da damar kada ƙuri'a ba sai daga baya kan ko a umarci fadar white house ta mika waɗansu takardu da suka shafi laifin da ake tuhumar trump a kai a kuma gayyaci manyan mukarraban trump da suke da masaniya kan batun wa ukraine ta gudanar da binciken da zai amfane shi a siyasance shif ya ce ba a shari'a ba tare da sauraron shaidu ba wasu dakarun amurka masu sintiri sun hana sojojin rasha wuce wani babban titi da ke arewa maso gabashin siriya a daidai lokacin da dangantaka ke daɗa taɓarɓarewa tsakanin ɓangarorin biyu kamar yadda wata ƙungiya mai sa ido akan batutuwan take haƙƙin bil'adama ya bayar cewa sojojin sun hana motocin sojan rashan wuce wani babban titi da ke tsakanin biranen kurdawan da ke ƙarƙashin ikon amurka a arewa maso gabashin siriya su dai waɗannan sojojin na rasha sun yi yunkurin isa kan wata iyaka ne wanda dakarun amurka suke da wani kiti ya gitta tsakanin ƙasar siriya da iran a jiya talata ne majalisar dokokin ƙasar burkina faso ta kaɗa ƙuri'a game da batun baiwa masu aikin sa kai a ɓangaren tsaro ƙananan makamai bayan da wani harin 'yan bindiga ya sanadiyar mutuwar mutane 32 a wasu ƙayyuka biyu a ƙasar. har yanzu dai babu wanda ya fito ya ɗau alhakin kai wannan harin da aka kai wa gwamnati da ya dauka wato da ya ɗaura alhakinsa akan wata kungiyar 'yan ta'adda akwai bukatar da ake akwai na samun haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar tsaro da jami'an tsaro musamman bisa la'akari da hare-haren da galibi talaka ake afkawa a wata sanarwa da gwamnati ta fitar. an samu karuwar aikin 'yan ta'adda masu kai hare-hare a burkina faso a 'yan kwanakin nan da 'yan watannin baya take zaune lafiya babu matsala sai a daidai lokacin da masu ikirarin jihadi suka bazu a yankin iyakokin kasashen makwabtaka da su kamar su mali da nijar. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu duba cacar bakin da ta ɓarke tsakanin rundunar sojin Najeriya da ƙungiyar tarayyar Turai. Dangane da koma baya da ake samu a yakin da ake da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Hassan mai na kaina na ɗauke da ƙarin bayani. A dai farkon wannan mako ne Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta bayyana cewar babu wani ci gaba da ake samu dangane da yaki da Boko Haram duba da abinda ta kira la'akari da abubuwan da suka faru a 'yan makonnin nan. majalisar tarayyar turai ta ce yankan rago da mayakan boko haram suka yi wa wasu mutane goma sha ɗaya da suke garkuwa da su a jihar borno da ma wani harin kwantan bauna da mayakan na boko haram suka kai wa babban kwamandan rundunar yaƙi da boko haram ɗin da ma ƙarin hare-hare a shiyar arewa maso gabashin najeriya duka alamu ne da ke ƙara nuna taɓarɓarewar tsaro a najeriya amma cikin wani abu mai kama da martani babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya laftanar general tukur buratai ya jaddada cewar sojin najeriya suna samun nasara a yakin da suke yi da mayakan na boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya da masu yankunan kasar da suke aikin samar da tsaro jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojan najeriya kanar aminu ilyasu ya ambato babban hafsan sojin najeriya na cewar hedikwatar sojin kasar na nuni da irin shauki da kazar-kazar ɗin dakarun ƙasar na hoɓɓasan ganin an kawo ƙarshen 'yan boko haram ɗin da kuma irin gagarumin nasarar da ake samu na gamawa da wasu daga cikin kwamandojinsu da makama su da kuma kubutar da hatta waɗanda aka yi garkuwa da su duka na nuni da cewar lalle ana samun nasara a wannan yaƙi. Farfesa Muhammad Tukur Baba wani masanin tsaro ne a Najeriya. Wannan tacen bakin ba wani abin mamaki ba ne. Su jami'an tsaron mu kullum suna gaya mana ana samun nasara ana samun nasara. To amma irin waɗannan taba abin nan baraka da ake samu a ce 'yan Boko Haram sun zo sun kawo hari sun kashe kaza sun kashe gaza baya nuna alaman cewa ana samun nasara shin nisa har yanzu kusan shekara goma na shekara na goma sha ɗaya an kasa a murkushe wannan tawaye na ɗaya kenan na biyu kuma abin da nake so ka lura ita a kullum gwamnati na ta ra'ayin kullum tana ce a'a a'a ba a kaza ba a kaza wato gwamnati yadda muka santa ba na Najeriya kawai bane gwamnati ba ta so ta fito fili ta nuna gazawanta. Eh amma Profesa herikwatar rundunar sojan Najeriya ta ce waɗannan ma bayanan da ake cewar an kashe bakwai na an kashe goma can da yawansu ba gaskiya ba ne. Haka sai kwatar soja ta ce mun yarda to amma me gaskiyan abin ne yasa ake kawo hare-haren nan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da sauran labaran duniya. A jiya talata ne shugabannin duniya da manyan 'yan kasuwa suka hadu a Davos a Switzerland inda suka halarci taron tattalin arzikin duniya na shekara-shekara. A jawabinsa, Trump ya ambato nasarorin da gwamnatinsa ta cimma inda ya yi misali da Canada. mexico da sin yayin da ya barranta kansa da masu sukar manufofinsa na muhalli har ma ya kira su da masu bakar aniya. Ya ce su dai waɗannan mutane kullum buƙatar su baya wuce neman iko don su mamaye komai su sauya abubuwa su kuma yi iko da rayukanmu. ba za mu bar masu ra'ayin tsatsauran masu gurguzu ba su bata mana tattalin arzikinmu da ƙasarmu ba yayin da ake mai da hankali kan zaben nuwamba mai karatowa manazata sun ce shugaban ya yi waɗannan kalaman ne don neman goyon bayan wasu 'yan ƙasar kana a lokaci ɗaya kuma ya yi gargaɗi ne ga masu sukarsa daga ƙarshe an bayyana sabuwar gwamnati a lebanon mai fama da rikici a jiya talata lamarin da ya kawo ƙarshen kan gaba kumbaya a ƙasar a daidai sa'ad da ake zanga-zangar ƙin jinin shugabannin wadda kuma ta gurgunta tsarin kuɗin ƙasar to amma kuma an ci gaba da tarzoma. Hassan Diab wani tsohon farfesa a jami'ar Beirut mai shekaru 60 ya ba da sanarwar gwamnati mai wakilai ashirin. mafi yawan su ƙwararru ne da ƙungiyar shi'a ta hezbollah da 'yan jam'iyyu ƙawance suke goyon baya sabuwar gwamnatin da ta zo watanni uku bayan firayim minista sa'ad hariri ya yi murabus ta fuskanci rashin amincewa daga masu zanga-zanga waɗanda ke buƙatar cikakken sauyi da kuma gwamnati mai kumshe da masana masu tafiya daidai da zamani masu zaman kansu da za su iya daidaita matsalolin tattalin arzikin kasar da ya taɓarɓare tun daga yakin basasa a shekarar 1975 zuwa 1990. To a gaida Aisha ta karanto mana labaran duniya. Madalla. Sashen Hausa na murya Amurka ya gudanar da bikin cika shekaru 41 da kafuwa. A jiya talata ne aka gudanar da shagulgulan wannan biki a hedikwatan murya Amurka da ke nan Washington DC. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mahmud Lalo ya haɗa mana. Bikin da ya tattaro wasu daga cikin tsoffin shugabannin da suka jagoranci sashen cikin shekarun da suka gabata. Daga cikin su da shugaban da aka bude sashen da shi wato David hosta A jawabinsa hosta waiwaye ya yi kan yadda sashen ya faro da ma'aikata kalilan. Uh, ya ce a shirinmu na farko da ma'aikata biyar muka fara amma yanzu na ga har ana da ma'aikata ashirin ana kuma kan ɗaukan wasu Connie Steven shugaba ta biyu da ta jagoranci sashin tana jamhuriyar Nijar a lokacin da aka fara yada labaran. Ta ce ina jamhuriyar Nijar ina wani aiki a lokacin da aka kaddamar da tashar sashen hausa muna tare da makwabtana muna sauraron rediyo har yanzu ina tuna yadda jama'a suka rika nuna farin cikin cewa amurka na watsa labarai a kullum cikin harshen hausa tun daga birnin washington lura da irin bunƙasar da sashen yayi a yau ya sa Connie Stevens ta tuna da karin magana da ta ce ya fi birgita a harshen Hausa. Shi ma Fred Cooper wanda ya shugabanci sashen sau biyu a matakin rikon kwarya wanda daga shi ne aka zaɓi Ali Mustapha Sokoto. Godiya ya kan irin kwazon da ma'aikatan sashen suka nuna wajen ganin komai ya tafi daidai a lokaci na baya-bayan nan da ya jagoranci sashen. Ya ce ina so na gode muku da irin haɗin kan da kuka nuna min da kuma duk abin da kuka yi wa murya Amurka da Amurkawa. na ganin kun yi aiki na a zo a gani. Sunday Sugawatra ita ce ta wakilci babbar daraktan murya Amurka Amanda Bennett ita kuwa jinjina ta yi ga yadda aka farfado da shafin Twitter na sashen Hausa. Ta ce a lokacin da aka sake kaddamar da shafin Twitter a ranar biyar ga watan Disamba muna da masu bibiyanmu uku amma har mun samu karin sabbin mutum dubu goma cikin makonni shida. shugaban sashen afirka na murya amurka na gusu gesha wanda ya shiga tamkar ta bahaushe ya fara jawabinsa ne da wannan kalamai na raha <laughs> a nan cewa yake yi wannan ne tufafina na najeriya sannan ya kara da cewa bukukuwa uku muke yi a yau na farko bikin cika shekara arba'in da ɗaya sannan na biyu kuma muna bikin yadda aka farfado da sashen hausa sashen bai taɓa zama mai inganci kamar yadda yake a yanzu ba yanzu muna da ma'aikata ashirin da dindindin da 'yan kwantiragi kuma dukkansu sun kware a fannoni daban-daban na aikin jarida to tun a jawabinsa na lale marhabin shugaban sashen hausa ali mustapha sokoto ya bayyana irin sabbin shirye-shiryen da aka kirkiro domin fara amfani da su daga wannan biki na cika shekara 41 bikin da ya tattaro baki da suka zo daga sassan amurka domin taya sashen hausa munnan wannan rana da farko ga hassan sallau jibiya to jama'a assalamu alaikum muna ma sashen hausa na murar amurka fatan alkhairi a yayin da suke cika shekara 41 da kafuwa muna maku fata alkhairi muna murna kuma muna alfahari da sashen hausa na murya amurka to jama'a assalamu alaikum sunana dr Abdulmin sa'ad a mazaunin birnin washington dc kuma asalin dan najeriya na zo domin taya voa hausa a taya su murna shekara 41 da kafuwa da kuma mu jinjina musu saboda gudunmawa da suke bayarwa wajen ilmantar da al'umma da kuma wayan mu da al'umma kai to an dai dabdale yayin wata liyafa da aka shirya bayan jawaban da aka yi inda har aka yanka kek kamar haka mahmud lalo sashin hausa na murya amurka a washington dc gaishe da Muhammad Lalu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron dukkan shirye-shiryenmu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefen Murtala Faruk Sanyinna ya kawo mana sabon shirinsa na baki mai yanka wuya. Baki mai yanka wuya. Hukuncin kotun koli akan kararrakin zaben gwamna a makon nan ya kai ƙarshen zaman zulumi a jihohi biyar na arewacin Najeriya. Jama'a Assalamu alaikum. Tun bayan da kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin soke zaben gwamna Emeka yoha na jam'iyyar PDP a jihar Imo da ke kudancin Najeriya a makon jiya. Da kuma ayyana Hope Ozodinma na jam'iyyar APC a zaman zaben gwamnan jihar. Ciki ya ɗuri ruwa a sauran jihohi biyar da ke da shari'un gwamna a gaban kotun koli. tun farko an sha ta zartar da hukuncin dukkan kararrakin jihohin shida a rana ɗaya to amma bayan hukuncin na imo sai kotun kolin ta ɗage zartar da hukuncin shari'un sauran jihohin kano bauchi plateau sokoto da benue har sai wannan makon lamarin da ya ƙara uzura zaman zulumi a zukatan 'yan siyasa a jihohin daga ƙarshe dai jiran ya ƙare a ranar litinin sa'ad da kotun kolin ta yanke hukuncin shari'un hudu kana ta yanke cikon ta biyar a jiya talata a dukkan shari'un biyar kuma kotun ta tabbatar da zaben gwamnonin da ke kai sabanin na jihar imo kamar yadda aka al'adanta hukunce-hukuncen sun faranta wa wasu yayin da kuma suka bakanta ran wasu a lokaci ɗaya kuma suka samar da maudu'in tattaunawa ga masu fashin baki yawani abin da ke siyasa mu ke ban tsoro ta haka hankalin gano idan muka fara a jihar kano kotun koli ta yi watsi da karar da ɗan takarar jam'iyyar pdp abba kabir yusuf ya shigar inda ta tabbatar da zaben gwamna abdullahi umar ganduje na jam'iyyar apc ga abin da gwamnan ya faɗa wa wakilinmu mahmud ibrahim kwari jim kaɗan bayan samun nasara a kotun wannan babu shakka babban nasara ce ga al'ummar jihar kano kuma sai mu gode allah subhanahu wataala da ya kawo wannan lokaci da wannan yanayi kuma ina so in amfani da wannan dama in gode wa wato hukumar shari'a saboda sun yi aikinsu kamar yadda ya kamata sannan kuma ina so in gode al'ummar jihar kano musamman malamai da suka yi ta'addu'o'i to kuma babban abin da yake mu yanzu shine mu samu yarjejeniya mu samu amincewa sannan kuma duka jama'a a yafewa juna a zo a taimaka a aiki gaba ke ɗaya domin a kawo aiki ci gaba jihar kano waɗanda ma suke ganin su 'yan adawa ne to ai ina ganin su ma 'yan kano ne kuma duk 'ya'yan dimokuraɗiyya ne saboda ka su ma ina kiransu su zo mu haɗa hannu. mun yi kokarin jin ta bakin bangaren jam'iyyar pdp a jihar kano to amma hakan bai samu ba ya zuwa lokacin hada wannan shirin to sai dai a jihar sokoto kuma kotun ta tabbatar da zaben gwamna aminu waziri tambuwal na jam'iyyar pdp bayan ta yi watsi da hujjojin ɗan takarar jam'iyyar apc ahmad aliyu da ta ce ba su da karfi mai ba gwamna tambuwal shawara akan sha'anin siyasa ibrahim magaji gusau yana ganin lokaci yayi da 'yan adawa za su ba da kai bori ya hau a jihar ta sokoto wannan hukunci da aka yi mun tabbata ko da ma mun tabbata haka zai faru saboda a najeriya kabba za a ce ga inda aka yi zaɓe irin na sokoto ba muna fata wannan abu da allah ya yi muna ya gwada mu jama'a ya yi ya nuna musu cewa shi ke ba da mulki mu shugabanni za mu kwatanta za mu mu jama'a aiki kawai da mai shi gwamna yake bukata ya mu jama'a sokoto an yi yaƙi an ƙare an daɗe da ƙare siyasa kamata ya tun da aka je tribunal mutanen nan su daina yaƙi su daina zuwa wata kotu su dawo su ba gwamna haɗin kai a raya ƙasa ba su ta jan al'amari ba ana tafiya har zuwa lokaci kusan shekara ɗaya ana ta jidali mu muna kira ga sauran 'yan jam'iyyu inda gaske suke su can ci gaba suke bukata na sokoto su dawo su goya ma mutawalli baya don a ci gaba da raya jihar sokoto idan kuma ba da gaske suke yi ba to mu a shirye muke mu kalubalance su duk inda suke so mu kai su to sai dai shugaban jam'iyyar apc na jihar isa sadiq a da ya ce gwagwarmaya yanzu suka fara. Wannan hukuncin da aka zartar abu ne wanda ya bamu mamaki. Don mu muna ganin abu ne aka yi wanda ko alama hankali ba shi da shi. abinda an kai muna abin da bature ka cewa judgment ne aka yi mana ba justice ba duk talakan da ajiyar sokoto ya san da aka yi zaɓe kuma ya tabbatar da jam'iyyar APC ta zaɓe. Illa ga wannan lokacin dai an yi amfani da wata dama an yi amfani da wani karfi na mulki na gwamnati na lokaci an yi amfani da area boys an yi amfani da tuna an yi amfani da abin da aka so mun yi tsammanin za a tsaya mana gaskiya a shugaban alkalan najeriya ko kuma shugaban alkalan kotun koli ya faɗi cewa ba amfani da technicalities ko bai kamata a yi amfani da technicalities wajen a shari'a ba amma mu ita aka yi aka yi mana hukunci da ita hmm. illa dai ba abinda nan mun roki Allah wanda zai ci amanar mu Allah na gani ya yi aka yi mana zalunci kuma Allah zai san muna zai san matalakan jihar Sokoto. A jihar Bauchi ma jam'iyyar PDP ce ta yi galaba bayan da kotun kolin ta ki amincewa da hujjojin tsohon gwamna Muhammad Abubakar na jam'iyyar APC. ta kuma tabbatar da zaben gwamna sanata bala muhammad na pdp abdulwahab muhammad ya jiyo mana ra'ayoyin magoya bayan bangarorin biyu a jihar to ni mai suna shaibu lawan a matsayina na yan apc gaskiya wannan shari'ar da kotun koli ta yi gaskiya mu bai mana daɗi ba har ga allah mu dai kawai an mana abin da aka ga dama ne kawai a cikin wannan shari'a da aka yi amin daga ita ne muke ga tunanin ita za ta mana za ta wanke mana kukanmu da sauransu to amma hakan bai samu ba dole ne kawai mu ce Allah ya isa kawai sunana aisha musa to mun gode wa allah wata wata'ala saboda dama shi muka fito muka zaba kuma an yi ta yi an yi ta yi kuma har ibar haka an zo kotun kolo kuma allah ya kara bashi saboda haka sai mu koma ga allah mu san cewa allah yakan zaɓi shugaban da ya ga dama mabiyansa a jihar filato gwamna simon lalong na jam'iyyar apc ne kotun kolin ta tabbatar da zabensa bayan da jeremiah hussaini na pdp ya kalubalanci sakamakon zaben da hukumar zaɓe ta bayyana a gaban kotun Zainab Babaji ta jiyo mana ta bakin bangarorin biyu tun kaɗan bayan hukuncin kotun kolin. Sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya yi tsokaci kan shari'ar So da farko dai muna yi wa Allah godiya mun Allah ya ba mu nasara tun daga lokacin da aka yi zaɓe mutane sun tabbatar cewa gwamna ke so kuma mu yi wa mutanen plato godiya da suka zaɓi wannan gwamnati kuma muna kiran dukkan wasu 'yan jam'iyya da namu da na kowa na kowace jam'iyya ma su zo a haɗa haɗa kai domin a ciyar da jihar gaba. Sunana Alhaji Yaro ne rake gaskiyan magana mu mutanen PDP a Najeriya ba a mana adalci ba a waɗannan shari'un da ake yi gaba ɗaya tsakanina da allah eh, eh, zainab ba na zaton dama cewa za a ba mu zaben plateau state bashir muhammad a acida malami ne a jami'ar usmanu dan fodiyo ta sokoto kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa eh, shari'o'i dai kaga sun to sun wuce kamar da suka gabata saɓanin yadda duk wani mai lissafi ya lisawa amma akwai abubuwan da ya kamata mu ji ba dama a ciki waɗanda yake abin lura ne kwarai da gaske duk wanda ya san abin da ya shahi kotu da hukunce-hukuncen kotu ya san abubuwa ne wa'anda ke suna sarƙaƙiya da kuma babu wanda ka iya a kai tsaye ya faɗi cewa ga hukuncin da zai kasance domin kowace ƙara da aka kai gaban kotu ana yanke hukunci ne kan irin shaidanni da kuma banganun da aka gabata a gabanta wannan al'amari na imo yana da bambanci da wasu da su kasance a baya mafi yawan waɗannan shari'un da ake yi na sokoto da kano da bauchi za ka isko cewa shari'u ne wanda duka alkalai za su yanke hukunci akan sun amince da hukuncin da aka yi amma na imo a kotun ɗaukar ƙara cikin alkalin da suka yanke hukunci akwai alkali guda da ya yanke hukuncin cewa bai yadda da wannan hukuncin da aka yi ba shi ga nashi don haka bai amince ba to kaga an samu rabon hukunci kuma da aka zo kotun koli duk aka ba da shari'un nan aka gabatar da su sai kasance wannan alkalin shi kadai da ya nashi hukunci aka nuna cewa lallai wannan hukuncin nashi yana daidai da ah, hukuncin da ya hida cewa a yanki don haka shi ya sa kotun koli ta canza wannan hukunci. A nan za mu dasa aya a cikin shirin. sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Zainab Babaji, Abdulwahab Muhammad da Lamido Abubakar. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC. A gai da Murtala Faruk Sanyinna. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice jiya talata aka fara zaman shari'ar tsige shugaba Donald Trump a majalisar dattijan Amurka inda aka tafka muhawara kan tsarin zaman shari'ar da ta kasance ta uku a tarihin Amurka inda za a duba ko ya kamata a sauke shugaban kasar daga karagar mulki saboda saba ka'idar aiki. Wasu dakarun Amurka masu sintiri sun hana sojojin Rasha wuce wani babban titi da ke arewa maso gabashin Siriya a daidai lokacin da dangantaka ke daɗa taɓarɓarewa tsakanin ɓangarorin biyu. Kamar yadda wata ƙungiya sa kamar yadda wata kungiyar sa ido akan batutuwan take haƙƙin bil'adama ta bayar cewa sojojin sun hana motocin sojan rasha wuce wani babban titi da ke tsakanin biranen kurdawan da ke karkashin ikon amurka a arewa maso gabashin siriya A jiya talata ne majalisar dokokin kasar Burkina Faso ta kada kuri'a game da batun baiwa masu aikin sa kai a bangaren tsaro kananan makamai. Bayan da wani harin 'yan bindiga ya sanadiyar mutuwar mutane 32 a wasu ƙauyuka biyu a ƙasar. A jiya talata ne shugabannin duniya da manyan 'yan kasuwa suka haɗu a Davos a Switzerland, inda suka halarci taron tattalin arzikin duniya na shekara-shekara. A jawabinsa, Trump ya ambato nasarorin da gwamnatinsa ta cimma inda ya yi misali da Canada, Mexico da Sin, yayin da ya barranta kansa da masu sukar manufofinsa na muhalli har ma ya kira su da masu bakar aniya. An bayyana sabuwar gwamnati a Lebanon mai fama da rikici a jiya talata. Lamarin da ya kawo ƙarshen kan gaba baya a ƙasar. a daidai sa'ad da ake zanga-zangar kin jinin shugabannin wadda kuma ta gurgunta tsarin kundin kudin kasar to amma kuma an ci gaba da tarzoma. To masu raro da kuma haka ne muka karshen shirin namu na wannan lokaci. Amma kafin mu sallama muna miƙa saƙon ta'aziyar mu ga Sani Adamu Gumel da sauran iyalai. Bisa rasuwar mahaifinsu Malam Adamu na dungundun Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata namu karshen Masu raro an maka karshen shirin namu na yanzu. sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya zita mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na hausa da da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta yana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jodo ne wanda ya bada umarni da ma mu na yau. Ni Sarfila Hashin Gumar ke cewa sai mun sake haɗuwan an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. Le Monde aujourd'hui.